إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bata da tabbata Allah salatu in sai ci da amincin da tabbata ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina zo ya shiga wukin ya shiga gutsin Ramadan 1436 kalenda Nigeria na jin daidai bai tafi gogo bai ya sa gusa ba ci 2015 kalenda miladiya na ya ci gaba da kafin daga littafin risalatun fi jima'i tabi'iyya ya shekula Allah mutul faqih muhammad ibn salihin al'usaimin rahimahullahu ta'ala na yi katun yanzu gutsun hanci daga ta littafin wucin mun ga alfasul sadis ko? ba ba nan fasali ya gutsun hanci fi nifasiyo hukumihi fasali na yarga ya ciye nifasiyo igagi ma ga hukunci wuji nan an nifasu damun yorkihin rahimu bisababil wilada eji wuyo na ajutiya daga mahaifayin zage wani eji wuyo na mahaifajin latiya nan ebe sababin ya gi man in ma ma'aha eji wuce a cikin yayi ma pamba bai gi au ba da ha ko mazumannin zage gi mazo nan au qabla ha ko makacin wato yin zage magina biyo mai da fogu ba au salasa ce ku foguta ma a talqi famba gani bi ba kutin wa kala shekul islami ibn taimiyya shekul islami ibn taimiyya gan gama tara hina tashra'u fi talqi fawa nifasun ga janayin zage le ba ko ga ciwoyin tan ewa as a result of egina wani woman wani wato ya jami'in nifasu wallam yi kayyidu biya umaini wadda yi ga faguba au ci ko faguta wa muradu yana maɓa ba zo na kiyo tolkun ya akubuhu wiladatun ba ko ta na zumu ba gabo ya gima biyo na wa illa falaisa sabi nifas ko majancan man waye nifasa kuyo Wakta lafal ulama'u man ba? liba wu haddun fi aqallihi aw aksarihi mgbe jajima wunde haji ya ki ji won ko ki danye won ilikem da wali kan no caga gan ina iga ina iga maji shin e jajima o shine tiya da na foshi ba wa Allah kashin foshi ta kashin ya foshi ta be guwe da sauransu ku shin ina ji magashi shi mu dai maji da kamilozu ya fomuci na ya ba wa ma alama ililile in ba iri na wọn a gan wajiya don wazu ne fasa kan kike nan da sauransu kwale daga cabai ba nun yẹn definition náà kárí ya bata ko yìí soga observe kwale ga yin zàgí doci wa yi biyan wani ko in ga aga wani wele nuwe wele jaye wele kazaye wele kazaye wele kazaye ba ko ya tanwi ya gemu ba ko nimbo da sauransu ko wadda abele ula da babu ula asibiti na malulu asibiti nan wajen hankali ya zami mace a jan agwo gube ala alatiya amma ya yafe tiya zami mace a jin fuemi ko a gaggai lagin da ta ji fa da na ku don doce fa gasu don doce fa fa ni wujen wani egyan nan na shi tiya bai na ta result of egyi madana na is part of what is part of nifas kuyo ku na kala sheku kala sheku taqiyuddin fi risalati fi al-asma'i allati allaka shari'ul ahkama biha nga shehu takiyuddin abu labasu ibn taimiyya nga dalita finu kai a etiyan suna na ji shari'a bana 37 bo ga wani fasu hadda li aqalihi wa li nga ya jagi ma wanda hajji yan je yudana ko dan yudana falau qudira anna ra'atan ra'ati dama aksara min arba'in aga ka ga yin zagi dan na lejaye e, e jawon ci maji fon ga fashi ba nan aw sitin ko fashi ta nan aw sabi'in ko fashi ta da goye nan wan qata'a e jawon ci mabi abba na fawa ni fasu e gani fasu to son lakin amma ini tasala fawa da mu fasad e janna ga continue shago fo 70 wuce ga zugun waje ga fasad wa hina izin wato halin nan mazugun falhaddu arba'una wato ba nun goyen jayen nifasu kanan wikiyo eh foshiba sai na munta al-galibi ebe nun ga efo na dokun don noyin zagi shi ba na wa ba kanan wede wede kanan ja'at bihi al-asaru naji asaru dai e tubo na dole ẹgbẹ̀rẹ́ ṣe òlè islam ibn taymiyyah abu kultu a sheik muhammad ibn salih usaini usaigan ga wa'ala ha zai ce na noma fai za za da dan muha alal arba'ina a da ke igiya ne tiya yan zagina in ga gofa shi ba gan wa kanin laha adatun bin kita ihi ba ba'adu ko biya na ko wa kanin laha adatun in zagin nama in ga al'adu min kita ihi gan da bi bauni ba da zumubu autohu au zaharaci a mara ta kurbin ikitari kuma lamarin wasu ba bayan ne in ta a tayan kafi'a ko ina gina magi kilo na rai gudu jikiyar uluba wa illa da ta salat inda ta mamil arba'in kuma jaja sun ga gufa shi ba wala nufu da an na wulgali ba yabunan na gaya na zaɓe gana illa an yi sadifa zamani haibiha da gwa lokaci ne janna ejen highland ejen fasin nan wani lokaci da hannun nan wuce ya ji dacewa bai lokaci ne ejen highland wa jiki nan wani wacha na ya eh haila fecha wata fata jisa ta yanta yi zamanin hai wata yin zagiri na nan washi shi ariya yayi lulu zoma fai zan kato a ba da zalika ga ba su mati a ga fayen baji an yakuna kal'adati laha ko ngwayin nuluji ta al'adu na gaɗe eh, in zagi dan unuje ke al'aduna fata mal bi hasbi bi hasbi fil mustaqbal ko kunta lotin duni yigboro rayuwo wa in istamarra fa mustahadatun e jawon ce maga continue suku ngaji kiyo wane jin fiya da nan tarjiu ila kamil mustahadati sadiqa nun gaje ba da hukunci ya ga saratu na gugulan nan walau tahurat bin qita'i anha ko ilaji maga li de ja eje ni fa sa ba ja ba ya ta iru wa li dona balo qabla al arba'in to bula gu fo shi ba fa ta bi tafsil hu ga no fu wa tu sali u maga sallaji wa ta su mu azu wa yu ja ni wa zo je bu ma so bu illa an yakuna al inki tawaqal ni yawmi inda gwa ga ga to e ja ni wa ba le wa je ya fa la hukuma la wa de kun ti na qalu fil mugni ani ga gu da lisa sin ya lugu bayanin na benin manjidacin libya ti ya ki lowes ki hayes ya jayila ejayi nifasa ne ko ji gane ako dokun don domin ji a ga ya fushi ba ebe na galibin zagi ji ba na nifasi ga wuro bakanan wani go fushi ba ga dokun don do mandoci maga fushi ta mandoci maga fushi ta ga guwe a mai e da na yin zagi ya ji nifasi wuce mago 70 days ganin gole na ga da yake hado na ga da ya tara tsoro zanuru gomitin na tsowa amma ne galibi ne fa wuki fa shi ba to abe ke yin zagi ga shi shi shi ba gu amma wule gan to ni wa gu fa shi ba za su kun e janne wa baba ngo ji ana ko ngi kini wo for few days a alu lu dikiyo lu bazun number two in zagi gati ebe shishunci be je nifasi nugun foshi na eja nifasi aba ko nugun fogun wana eja nifasi aba ko nugun foshi duguba na eja nifasi aba to zairi na na kinwajon nganu ofu umaganu ofu sukun wọn àgàgàn láàgún fòṣìbà àwọn àláàṣà sálàjàyàn àà wọn àfẹ́ fi áàzùnyún wọn àfẹ́ jí sálòó ebe wa tsobu wa jinna wa jinna wa jinna odo sashe fuka auji a ga ba ka nugun foshi banin ebu lakuru jimbezo ebu eba began wa ke ba ke ebe da fushi ya e gyando ke da aka yi tiyamun amma wani jiki a e yan wani na kpata din yi su salo began lokaci ka ca da kuyo ale kuskuren ci kuyo ya mm. mm. e jani fasu du bayan zage gangan wulagun fashi bai buga wuya a jiki a wulagun fashi bai buga wuya a ji sallah wale ganna jiki a ji daidai a bake da ya jadi ga bani to wulagun fashi ba nan su jiki fuji sallo lanun fulan fuji sallo ma le ga yabo sokoji yabo e to awareness ne na bo manje ji wa'azin zage yau islamiyya nan wale gan fahimta bodi wuce wucewa jikiya wala kyabu wala tsubutu nifasu ko nifasu ma ri tabbatarwa illa iza wadat ko inda gwayin zagi ga majina na yanin macicina ma tabbayyana fi halku insanin na halitta bayan zawon gibo ga sosai su don yin wuce wani ma'ana egi eh? na eh, izagi nan macici nan wayi zawangi ko toboso gibe beranya hmm? amma structure zawangi ba ga jike na cayin fomu ani fallawo da art sixton yan wani zagin na gaje ya tuka to yan mana wanda mayan yan duci tiya ko eh. amma jiki a wulaje structures a wanja wani yau da professor ma wani ga alamun sa hangi ba ta yin surface ne sabila ne cikin gina yan wani shiga dana lam ya tabayyan fi halku insani na litta bayan zuwa hangi la'acin ya ba nan falaisa damu wa damu nifasin e ya gaza na jirgin ya nifasa e baluwa damu ilk kun ja ya gaya kiyo e ya gaya nufa yi ma ne ya gaya ba ta ya gaya yi ci hmm. fa ya kunu hukuma hukumul mustahaza hukunci magaji hukuncin yin zagi na ibe yi stihada yana misali in zagi di ya tuwa ni a ga yawon wuce hanshi ya ta wunji wa wunji ya ni wuce yin ci gata a ciya na kumbon wa jigan ya cayin dana ne ko in zagi di ya tuwa gubawo ko na gumma cici wa yes process yẹn wọn bóge lu dáná káṣí àmá àlítẹ̀ ẹ̀lọ́ ń jíbó láti kí à ń la complete bókè haliri na ji ìzàjí ga ẹ̀wọ̀n ga amaji ẹjọ́ tó ìzàjí ga ẹ̀wọ̀n ìzàjí jẹ́ ya mai lefu iri na ji a látírì tí wọ́n wájí kí à wọ́n á jẹ́ nífà sẹ́yà ní ẹjà wọ́n ti ga jẹ́ dánmù ní yínyí tí náà amma tiriti kim na tiriti istihada no amma yin zagi na ibi onwe wuce an magi zawa an gi bi rayi da eja wuce ya ge ni fas yin zagi na ibi onwe wuce an magi tiya mai ginin moto tiya nan waje za an gida na ma wuce raya nan to sun eja wuce ya ge ki eja ni fas ko jiga ne ko ko so ma yin zagi na ibi onwe wuce an mai na dan ba ku bana ina dan ba ku bana ummatiya amma nu mutiya ga nan zugu un la je zawangi gumiya amma su ran zawangi adike wa chain tiya dan ba ni wa gote ta eh, wa je wa gote ta na gani ko gunta ta guni nani dole na jadike na ji a 3 to 3 like nifas amma un ga ji zuma ta taguni ngo ile ko alita bo zo anja la cha inji dabo wangiya wa yoto hali o cha 320 treat like what mustahada ngo ko ijira ne wa abu ne irin da jodi abele yin zagin da ci a gan salamu alaikum zakan alaikum salam in ba ki hukunci ya zo yin zagin miscarriage na ko ji gane ko so aya ga yin zagin miscarriage na wa wa ki level uji miscarriage na kiliya alamari yau ok good sheikh hussaini ne ngole fon man to ni ga manjo ko sheikh ne wadda ga yau ta andana yau sun lawan to to ta wa kallu mujatin tabayyin fi khalqul ko ah. ne lokaci na ali ta zo an ji buga cayin jinin da na kumbo nan ga kiyo 80 days so efo guo guo da wuta ta ko tako shi ni miniti da alhamdulillah ka kunen wacce nan wa galiba galiba galibu mace tsuna yau mun wa efo efo 90 ma na tsaguta qala al-majid ibn taymiya al-majid ibn taymiya ga ga famata ra'at daman ala talqin qablaha abẹ̀kẹ́ ìzàgígá lè ẹjà ẹ̀nà kó alatọ́lítín kọ́bùlà ha gbà kó tẹ́mọ̀dẹ́mọ̀ kàmílù kàní ẹjà nẹ́nà lamtar tafit ilaihi ko wọ́n àjíyar ti fatu bí bagan na ko wa ba da ha zumuba kwani salati wọ́n àjí sallah wasu yami ko ma fi sun mai yin kashe fal'amur ba da lodi lamarin magabi a cikin zuma na wani gizo a lafi lafi zahiri ta ce na da wani hali zahiri bayan raja atfas tadrakat ko nga aje bada zuma ma ga jike ma da yasta dira kuma na wajuga wani lam yankashi fil amri istamara hukum zahir fala adata kaga ma wabe realize su ku hukuncin zahiri da zo ma repeat wa na kalla wani fi shari litina na gane bai shari'a litina o tí wọ́n gàn kán lóci ìlàjà ìbọn sọgútọ̀ ààrẹ lóci ọ̀rọ̀ ìbọn sọgútọ̀ tẹ́ lóci ọ̀rọ̀ ìbọn sọgútọ̀ tẹ́ bí máa kò ní wùtí àṣẹ ilé ló ti wọ́n wà lónàkúdà lónà wùtí àdàbàbò ọ̀dà àṣìbìtì lóci nù dàtọ̀ àṣìdá yẹn lọ́sọ́kọ́ yẹn lóci ti ayú wọ́n ẹ̀ wúgọ̀ kó nífa sìgá nídọ̀ọ́nà wọ́n dé àbílẹ̀ àrọ́tọ̀ ń gájọ dudu. adabai da nawa rest da bai zo nan kaza kaza kaza lokaci doctor da ko nurse ta ga ga lokaci la kuma ni ufu dikiyo ufu lumi bai zo le ka go ba ne expected date wa to next month gole wuce hankali a ka ni zuru nan ga zagin nan ce yan na leyo umaji zuru za ko ji lasari za ka ma ji magana daga dagun ga an yi wala jike an ulaji yin nifasa ne mana ulaji na E la ji gaggi mayan wani yin zagin na ga da zuwa da lasirin nun ganin ji ko la ji ganewa ya e bayan tabbayin na fi ma ba da gannan unjigi mai naniya amma n ga realize ga a agabe le ga process ya gima ga buga daniel su kuma ne kuma jiki ne wani tabbatarwa ne da wani wajiza ni ɗauko point na clear ga a kamun nifas ko hukunci jiyan nifas a kamun nifas ka a kamun haidu sawa'un bi sawa'i e. hukunci jiyan nifas don hukunci na da iri niro illa fi ma ya fi banda da na dana ne al'awwalu ya mafari al'iddatu idda fatotabar bi talaki dunan nifas hmm. a'a fatutabar bil haidi dai ne problem da abu al'iddatu fatutabar ina dai babu nuga al'iddatu fatutabar bil talaki duna nifas ne an yanka da talaka kabla wabi hamli in qadatil iddatu bi wadi labin nifas wa ihe wa in kana talaku ba'da al-wad'i intazarat ruju' al-haid kama sabaka al ga al idda eh eh fatutabar bittola ta a nifafiyar adake aga in zagi yanin ina ji itibaru gangani da yi e bayan zo bayan idda wani ga ikiyo alwadu ko wulatul mali ajalu hunna an yadda wani hamlu adake zagi na ga idiyan wani wa ajiyayi la account ranga ko laji ganewa salibani agayin zagiya umaije kagun je wọn wọn jikiyar wọn nga idaji haila wuta nga yin zagi na ulaci haila jihanin ko mata kallasa haiduha wallahi ya isna da je jan yi labiya nan a yaji salasa ta hashir ko sauku a yaji kiyo taguta ko so na yaji taguta da nan to in zagi na gayi biyan wani nan ujin haila wuya kanta ko Umar da ya tsawon gawun ya jikiya yan gawun ya kanta tun ya kanto ejina wa mana yawa wulatul ajalu ajaluhunna an yadana hamlahunna ko ji gane ko good wole inna ngai part 1 wato ba ne rike ni fasu bi alhaidi da bunnon wale ga kaku ne zage ji iddanin zage ji idda umabiyanwa haile laji county yo ko amma ngai biyanwe eji mma nga akaụntụ nwa aji haila nga aji nga akaụntụ umadi nifas akaụntụ aga sika kuma nga nifas ji zuwa nan ka ga gawa aji idawa zuwa ikpe ko shabra mai yadda ta bayan waje good liyan da yin kanu talaku kabla wabi alhamli ebo na aga yayin zagiya kani a kanu majina ko in qaddat al iddatu bi wad'ihi idda gazo da ya gima cikin labin nifasi idda zo zo ga sai na wani nifasi ji na wa kayan kana talaku ba ba'da al wad'i idza maga yayin zagi luyin zagi luwa zumanan wa majina ina ne zayin zagi ya zumanan wa majina in tazartu in tazartu ju al haidi in zagi na sai kaka kuna ila shi na kama sabaka kin na bayani gobe yani na misali bani e za shi shi mi wa magi last month ne dai mi magi zo non fe gan wa mi ya idda ne la gina jine ai la wuki eh ai la wuta in za gin na gashi shi mun ja kala wani tsaguwa e wa bani ga jan la mai bonu ya gibe yi e tsaguwa na benu wa guniya wa guniya idda ne benu la ta ila benu ta la ta ila jan wa fe kaka kuna ila je benu ai la aje bari in juja ai la guta ko la ji ganewa ba nan wa amma e ba be wanga be gato waji ya be yazo haila mun je bashan ngo ile ko ba wuci ga e gando take yo ko ji ganewa ko mun ji taguta no in ga yanzu zuyo na jahila wani in ga mai salo? ma ni un do je de gagagado na tari in ga mai ebe na wani in ga loci la jahila yan ka te bi ya yawanci in ga la agbanu aila la ga ji ai la ga du da shi ko la ji gane yana mai gana to in da gi madaba ka ga ya ji biyan wa fe ji ke wa fe jahilo wa le un ga ga ila gi nan ku ga ji ku ga ya ji ba fe jahilo nan duga jahila ku da su ku idda yan tola ku ji ga ji inda ti milagun to wani yabe so e min ni another issue no go yi ki wa ba su ai ke so shift if they did a will if e, in da ye shishi if that one shift from idatu talaq to idatu wafat ko la diga ne mai misali bani ba ji ngon wani ya sake ni ko in zagin na gaya jin haila yana gutun wajen guta ko wanda ya jin haila su ni wace jin haila bati ta karimu jin haila ya taci ne ba sai dai so ne ba jin hajjali da na ko in zagin na hail idau ga shift from idatu talak to idatu wafat ko diya na ko iddu na ma shift to idatu to fa da na ko nga poji to ihdadu to idatu to ndoro ma cha to ba na jigu e waki bo e bo na tolaku ne tolaku rajiyu No, ne bi e ba da idan sugun ngai down at ngai down at change from you dot to like to dot lo fatin chacha ni o fatin kan ti ganjo ni hmm. eh ni wele wo shift shift ni to la ka ni to la ta ka shift da wo fat kan do ti mo ye ne yin da yi we it it down to change kan do ti e eh, de yin da yi na idan wayi da ya tsoye na idan ga shift da bikin bi haile misali e zagin zagi jiya wa yagin zagin da lajin baligiya bagin na ciluya so na bagin na yi zagin na ya ganci da sun abe ji faro idan wukin ke zagin na ji daji nan tsaguta mm. wunde ya ji tsanni wuce ji tsogu ba ka gu tsogu ta ne su kun fe cayi laji to it dayin zagin na ga shift from ya shuru dayan alhaidu milaji gane ko milaji ko miɗe ko eh, ce ne wangana ko ma ko kuma in zagi mai ke shishi it that will shift from zanedi highland to zanedi kino eto Eba ba shishi wọn anyu luwa wọn anyu ya wọn wọn wubia imide eji highland zuni wọn ji eba ti beta ti ibi eji highland ya highland shift from zanedi count in highland it do ga shift from zanedi count in highland da zanedi count in eto anan ya koya ya ji gane yadda ne wa'an gaba abin nuna eh ta so yin na ije bayanin gwaye jikin ikpe nwunye eh àìhálẹ̀ táàdì wọn náà ju bá dùn ti tààrí so ẹ bá wù ú ìrí jẹun àti káńtì orí náà no child ai lagawa child count to zuni so kawai yi don before ojú jẹ́ àìlà ọrọ̀ wáyé mọ̀ tí wọ́n káàntì rẹ̀ dá ogun before ojú jẹ́ àìlà ọrọ̀ rẹ̀ àìlà gan àkáǹtì gan ti rẹ̀ àmà àìlà ní wọn àkáǹtì gan ti rẹ̀ ah aláwútárí ẹ̀yà tó yìí bá dá yes olóòtú àlọ́ tó yọ̀ wọn yálà gan wá ṣífta ó gbókó ba na problem dana ya ga yammacin ta yi tun a kamu is better for us e ba ga cifa e shi dabbonin ga yasa su karatu na rai amma dai ne ga fardu aini na da katun daga ɗaya tawidiye sai ga yi. wajen haɗe idan duk karatun tawidi da ake dani alula taimama sallah nufu janaba nufu nifasi nufu haila azun zaka haji kaza zaka nwale yadda shi basic ahkam to ya waje to ya wala to kaza kaza to ga da da sauransu ezu kenene ebwana wazo na kan doce cin are ya shi yan doci mini abuwan na za a je bukata wani amma ya zubi shi bismi sunnati wafi ofu likita ce ga no ya ga gaila ime ga yi nifasa ime ga yi tawon da kaza kaza kaza ya alƙe ga tawidi ta iya ga sha abu zai laɗe tawidi ya ya ga ya ji kaza zanduwa ce ya so so ba zanduwa ci jahili wani so mace ga gairi nan egbonu jejeje masailu aka muja o ma dai dai masailu aka masu wada jikatu wani ta fi piya da ba man abu mutula mu lauwe abulugul marami lauwe aka zakaza lauwe arisala lauwe azali mustaqni lauwe ko a sai la kutubu ya e tiki shuwe da aka wai da bayani ne ndoro wahidan ba da wai e tiriyan tiriyan kan ga doga annin ne jikazon ani na ikazan ani na ikazan ani na ikazan o ma le ka mi wuci ibada na ga jina energy ga dazun to so to society to family o nga ta zu atani ni e bachi ni le ri pe alhaidu wani faso ko mm. ngo kunce ni fas ga ile iri ni wuro amma ba ne rike da na ne rike wacce wa ilawu ilawu jin muddatul ilayi ga lokacin ilawu ke ilawu e ba da shi ne za ka zan wallahi ne a ke ba biyo ya su ga gusa gusa ne e ba da kuti ji gan wuya a tsoba yi miyan wuya fo lokaci na wa gusa guni ganin wọ́n gai ga al'ilawo wallazi na yulu na min nisa'in tara busa arba'ata ashurin wa ashira fa in fa'u in la gafur rahim yana zama talaka kuma so ila ilawo ganin wani yi sabu min ha muddatul haibi wala sabu min ha muddatul talak ko lokacin ilawo muddatul nifasa ne lokacin ilawo Eh, akaụntụ ya haila debu eh, amma akaụntụ ya nifasu dewa kíwẹ̀ gan ẹ bá gàgàn inú gan ìyá àti ẹ bá bẹ inú yàn lọ́jọ́ ẹ̀nà kó for seven months within seven months na kayan zagin na gajejin aila ya chandoro efu ya aila na ji is part of month na alwanin ko ji gani ako amma ya baga shi coci gan wuya ake babu yi min wuya for five months ko ji gani ako imide ya ji ni wace ya ji guba wace ya ji tsa guta imife magi ko ji gani ako imi magi na wafo shi ba lafiya jike feji nifas dole ga cin libari na aka ga alafashi ba na luwa biyu wọn kò sọgún ni gani eh? kaji wọn kò sọgún ni gani ibi tọkún sọ nínú kó nítorí ń gọ́lẹ̀ àlò efu ẹni fásì lẹ́jì bẹ́ wà àmọ́ efu ayẹlẹ̀ lójì kí ọ ẹ̀lú wo. So, when you continue, that means after the fast, after a cikin abin calculation yin fuyen ila wuncin suka kunun gari abu gufo manti ganci na sukun ta ila gina da report ya toli kaliwo gaskiya a gina ba mu zan mutu ba n gbari na ngosa gunya ni an ni mu gan mato kuti ji gari na ngawun yaya nan ma kagun ma a wuya ya magaskiya wula ka faro jabi a ce a wasu banda wifi ko dai ji fahimta yanayi ga nanin zarko shabra mawo mm. ga muddatul ila yuhsabu min ha muddatul haidi ila lokaci ila count dan lokaci ila wala yuhsabu min ha muddatul nifasa dan count lokaci nifasa wal ila wa ila ga an ya halifar rajul zabaju shi ala tarki jima'i imra'ati gan ya jima'i dai nuna abada ara abada aw muddatin tazira al arba'ata shurin ko lokaci ne a ga tsaguni na sai za halafa ko abda ke baga kuti shiga wa to bayan niwa ya lokaci na taguni ko ya lokaci na ga taguni nan wa talabatu bil jima'i in mawabi gundu ke babu yawin ila lahu muddatu arba'ata ashurin min a ga ya taguni la ya ba ji yana ko tunda ka kunu ji kuti nan har wani taguni fa in tammat in ga taguni zo wujibira alal jima'i a force ya bagun lutu ba yali awul firak ko ko ma alagan bi talabi zauje ta bi ke mi ga wagun alagan bi wina fazil mudda wato lokacin nan idza marra bil mar'ati nifasun abake ga gajima nga bi nga nga bi yayin da lokacin cin nan lam yusab ala zauji a account yan lokacin ya gajima na da mini lokacin ilahu ba wazida ala shuril arba'ati bi kadiri muddatihi amma ga abe dikiyar amma ga abe ta ciyan tsagun ne jos ko gwargwado lokaci mana misali bani nga da tsagu bale an imiti da amaji nga ji ana ko an hankali ya imiti to nifasu for 40 days 35 days 33 days nga wale more than 30 days ne tsani da wani a accounting na gan waje tsauron na wada tsagu ta yabana no a accounting for na shi bebuwa ngoji gane ko after nifas efo ne gabe ta ci wani suku a kyale efo wanci da bi efo ne be before nifas na wato inna bi khilafil haid ban bi hailare fa inna muddata tusabu ala zawji lokaci da yin zagi ajin haila da ana suku a go count da lokacin ila wuya e about dokoi jiga ne ne gana amma gbanin nan e ba shishi wuji ila wu gangani da inuyi ga wallahi wuya a ke ba biya sai sa kuka ba so ji ana ko ma go to guni ga imi majiki an ma majuga wa go to butu ga imi juga wa go to butu an imi juga wa go to butu ba e bo ta tike don maji ngai ganan ganan wa wa complete ani aga ga kashi aga aga ga kashi aga aga aga kilo imi wa

amma ya ba na depto ba mi na ba na ga taguniya ni e ba mai yi yan giti yi kuma yi fi ni zagi na gada ba ara ba ta ji un saba un mi un lana kan un zo ji kan zan un tugwa un dozo bi un mata bi un to sai ba ma ji hankali shi ga yana dai mai wani un dana ko ma hankali ujo to un dejan awo to mai ni o to e gan ba gan za ka zo ga wundu da ya cuda za ka zo wunde bukato roma cakin wuya ne yi su da su kore kaza kaza kaza ne e ba ma yi nuto sun ba jikiya yan macakin yi ne to halirin ne in zagi na ga kontinu da hali na wuce agun guni wajen ya ko ko na gana in zagi na mai bele gan rayuwa ri na obe jin lo zina ko fasadi ko to alfashan wacewo in zagi na ga da kotu ga wajen ko likali ya oda ni omi ni gubo ima oda yen e ba wundo la bukata wo ko lati mu awu ma ka won wa zagin na Allahu ya abake zagi gawa gan ala gan hmm? ngo ngo le e, e, e ila won ti ga bwa ya la pe ti fili na won da ba da su bayan yi gbari nan ga fomanta ni imi ma ji damuwa yi ma ji wala in ku ga talo abun nan in ku ta alayin nan in ku ta alayin ba soji to su ma gyara ji haki mefu nan mai anguwa ji ba ta taya iba e maji kiyan iba e maji gyara ina ji na mai legan ga continue ne kuma bai ji kiyan wa bai langun to le tuyan alfashan gochi to ki ajiji nan nga da ko to ji waya wala a jikiyo Allah ya waya ho amma kan yi mi wasu ku a ga yaya nga salisu miniyar miniyar da da yana da nifasi albulugu albulugu baligibo ya sudu bil haidi la ya wala ya sudu bin nifasi gene hmm. ne a gato yana zagaji baligi na haila wanda nifasa ya annal mar'ata yabana bane yin zagi la yamkinu an tahmila wa yi jiwunin ga ajiye wana hata tanzila ko sai ga ila jibezo fa kunu husulul bulugh bil inzali sayiq ko wani la yumkinu an tahmila wa wani jiwunin ga ajiye ga ajiye wana hata tanzila su ga mani relief fa kunu husulul bulugh ba aligibo su kun aji faruwa ji bil inzali sabiq lil hamli yakiyo release which na ji faruwa kani en wani bi ma'ana e kawuntiyan a duka yin daga aji bali ya bikin waji haila nan aya gaga yin daga aji bali ya bi kakuna waji kinan kakuna waji ne fasu yana e wani wai la haila ji biyo da kanu je to wani ko mun ci biyu tuto lokacin ne fasu count with what with alhaidu e kawuntiyan bali ji count with what with anifasa to ki alama e bali ji ìzàgígálẹ̀ ayélayé yíò ẹ́n ayé ti jẹ́ ọjọ́ wọ́n jí bá lè yí ẹ̀yìn gáàyè pé yígbóró àláwòrú ugbo kọmọlúkọ ń ta ti ugbo wọ́n jí kíọ wọ́n jí bá lè yí awó tó mọ ìzàgígálẹ̀ ṣíṣì ẹ̀yìn dóró yìí pí wá ṣe àjẹ́mínà eyin do eyin sharul khashin unyi cikiya unyi pewa layi lukon tata wa layi gorubo at the same time umake chayi lajan lajan ilaliya amma wọn agun gi agweji na agun gi agweji da ana ga wọn dike wọn ji baligi ko ji eh amma nga la, kawai giya guwo wajiba ligani wajiba ligani don iya ndoro wa chaila na wajiba ligani amma alama ya wujin haila in yi kinwa kaza kaza kaza kaza amma wuje fiye wace ya rayuwa ruwa guya guye ji ba ta wajiba ga wajiba liganci

mulaji bali gyani amma eyi ri na joto yin zagin doce ji kuskure eyi yi zagin doce a kun kata nan doce yi ya cato yana jin daga wukiya ta za a laba wu Muna ya spirit sai yi na liyan eyi na to nan doce ya neglect na zugun gane sa ya bi lagwasun a cajabe gato to a da hausa education Allah dai kiyaye mu ban biya wuce ganci masu kun ban beto kesu na ne ede kanocin na shi eh, ege daga tubu ege lagun biya guwe gibe ni guwe gibe gube ege lajan ilali an na ma damuwa wane gan ege ga shi hannu ce lawon wacce a cin mala experience an ila wọn agoto gbe guwe gigan elulu asibiti sai dai complain ya doctor an ne jin yo e eh, ju madana mala experience an ila kun ji ba ta da biyo a jun kin do ci Allah ci ben do ci ayo shara no ci o dia abele kiyo haila ta zanda normally e bo no ga ila gin na ya ni nga da yawo ma be din wa fa mun be bu ko ku a ta be da hun ko fondoro a dai lo asibiti je bo ne mi waji ki an mi waji haila kan doci e, ma problem nan doci na je observant wani yana ngai masashi yana to ga wazo ne ya ci an ana damar haidu zan kasa gen haila da kyau ga banan sun ma'adam caje bari fil adati ko huwa haidu ne ya kina ya bayan al'adun wani haila ya kina yau kaku ne ji bayani ce a tawari wa alhaido ne ji misali ne ko misu an ta kuna adatu a samaniya ta ayyar ya ga misali zagi shi ailanu da ya jina yi faguta ta fatar alhaida arba'ata ayyamin wuce alaila ya faguni sun ma mai ni. aila ci ga ba fagu ba sun ma udu fi sabi wa ni aila na ci gaje ba ya faguta ba ci da faguta ta ci fa zal aidu yaqinan ya gyana na je bashi da na haila guwa yake kini ya zubutu na wa kamal haidi na hukuncin haila shi gaji tabbatarwa yana wa amma damu nifasi a na yage nifasi idan kato a kablan arba'ina in a baka ni guwa fashi ba nan sun ma'ada fil arba'ina ko mutu biya je bashi wiki ya fi foti na jo fawa kun fi yan na shakka nan fa ya ji ba ala ya hantu sali duwa a ji sallah na. wata su mulfard ko kuma ga azu ya farila ya ce ci wanki da lokaci wani wai yaro mahala ya ma yaro mahala alhaidi ba ce magajin haramu ya yi naji haramu ya zane ji haila na na ji wajibi a nan wata ku bai ba da turiya ma fa'alatu a azadam ko kunci ga ga yi nuji da lokacin ya wani mai ma'aji yaji ba alal haidu ka za'uhu ko yana hajiwa da bitatiyan zane jihar launin ga ganin azawal mashuru inda fuka ibn al-hanabila ce na ga yana gobe ne bayan mai fito a nabila jona dole ya ga na giye ila gi shishi wani jahila fogutota ko amma fogutun wuli ayilaye fo eni wọn ba mutu ebi amaju mutu ebi abawo suke bi fayila na otu gozo efowunci na ju ba ba da hanyar suku ajin a tsiri ga da part of what alhaidu na bayanin su gogali ne amma ga yi nifas tibo mai hidace ne ba nifas a sale wato ejaji mai 40 days zakazanci an maji na jugun 28 days na ejafe jikiyo ejafe ba na ejaba ganci na suku. 29 30 31 32 efo ne ji wọ́n àti tálẹ́kà àjá agbọ́n àfẹ́ sálò wọ́n àfi azùnyún da sauransu amma wanda ya gun misali 35 ẹjà fẹ́ yẹjì shi ẹjà nínú yẹjì dáadẹ́ náà haila gíwù yìí tó sókà ẹjà nínú yẹjì dáadẹ́ náà wọ́n ibada na mai zagin na jigun ke wajen so tsakaniyar biba na danin cin ibada wuce shi soko ga agwo kai soko agwa a magotiri ti gan kun ga ibada azuyen fo wuce shi gaga tashin wa gaga ẹgbọ́n náà by indication wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fo wuce and the fast day jejo sokata and the fast yi dun wo kashin inda ba fa baci to ba buga ba duke a gaggajo don fuka wa ya hana bilaji yana ganin ga shekau sai mini ga dinan in ga to wasu wa bai ne daidai nan an na dama kika yayya iza awa da haija na gaje baji fi zamanin da zamani na bikin na haifu na nifasan ga ya jaga nifasu biyu ta suna wa nifasu nifasu biyu wa illa fa huwa haidukum bajan ta ga jahila illa an yastamira alaiha inda goye janna ga continue yayin zaginna fa yakunu istihada ga shi jasara tura wa za qaribun mimma naqalu fil muguni na so bayana labe daga muguni ani mimma malik bai ma malik to ne haythu qala bani bana malik bani ga wa qala malik wa limam malik ga in ra'ati dama abake na daga le jayena ba da yawmin zuma fagubo aw salasa ta ko zuma faguto yani min inqita'ihi mana daga kakunu bana uja ba 2 days or 3 days later da ida suke da jebe wato ya jawaci fa wani fasu ne fasu yo wa illa ku ba jawaci amma kun fa wa haidun hailu inta daga e ibn qudama zawo ko huwa muqtada ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiya na maga yana ibn taymiya mutano ga wala ta fi jima'i shay'un mashkuku fi ga lamari ya gyo ɗaya eh, dabuna ga shakka dabuna hmm. bi azbil wake bai wake ne exist na buna walakin na shakka amma shakka na nasbiyu lamarin yo na nisbiyu nan is subjective ebo eh, na waje je jewa nan sai liye da shakka wuna je ilimi mutu biyo na zugun wani shakka ba mu ikiri ba ya talifu fi nasu eh, ya ga shakka wani zan ya da ba ko ya zulu min based on ilimi aji wa fari da fahimta yi da na kyanin ma ga shakka dabo da da ilimi na su ma ga shakka dabo yake ne zari clear wal kitabu wa sunna fi jima tibyanu da tibyanu kulli shay wa qur'ani da suna bayanin doroji wala mi jibillahu subhanahu wa ta'ala ahadi ya suma marrataini so kwallo jiwadi bi ta ci zanu a fiyazun guba na ya bada yana na je ganin a gangan azun na jufe da lokaci na E, lokacin wuce na ba tukun tashi da na fa e, a yaga ni fa sun tiyabi a yamma shi ngai azun wuce ga ko laji ba, nga na bila je zo amma ibnu sai ibnu ibnu ibnu so ibnu sai ya ga a'a so kullu jiwa bi takin zo na fi azun zuguba nan aw yatufu marratayn ko an yatafu ba nan illa an yakuna fil awali khalalun da goyma fariga da problema la yumkin tadaruku illa bil qada na wato yawanci na kayan yi na suku wa ya a so ga du gana amma haythu fa'ala al abdu ma yakdiru alayhi min al taklifi amma wuji ga je na yi jiwi ne su ta tu bana bi hasbi istita'ati gurgudo yi kuna faqad bari azmatu ya hawa kama kala talakin su ko ga la yakalifu Allah nafsan illa wus'aha sai ce la ta ci zawa sai na yi jiwi na su ko fatakullaha mastata'tum yasnu gurgudo yi ko yi. ngo ji gane ko ta bugo ya gana na bila ya guga gane hmm ga ta ga wa gane azun wuce na tun wa fiye da tsakani bi ba gubo nan a cikin gundu yuga haɓa mana na alkhari su ya an ci annan filhaɗi za ta ko ni da iga li kami lokacin da ya liyan haila na ja zali zauji ha jima'u ha ja ya duye ya bu na wasu buna ko ji gani ako in zagi na jan haila fa gutu ta inda ya jan haila fa gutu ku ya mana nobo ku na shin zuma ya fogu tunna e ba na ciye jaru kuwa bai yi ufe jinwo ya bu na yi jayi laji kyanin wọn ba ni wa an mafin nifasi amma ya jayi nifaso in za ta horos kwamnan arba'ina in zagi ga halli kayan gufa shi ba nan fayu kurau da zauji ha jima'uha inda alal mashuri filmansa makaru yo ya ba na waji jima'a ran da yi mi kayan shi ba kayan gaya nifasi ga ba nan E bai na agwaƙi maza bai hambali wani sheku sai min ga wasu wa ba mai ne daidai nan annawu layu annawu layu kurau lau kurau lau jima'u jima'u ha wajen makaru yau ne ban wake ni bin nuna wa kawai jimhuru ulama na ga yadda ya jimhuru ya manjo ta ce ya sa'adu na kanin mahidu kudu a zafa ta zai dun nisa fil mahid ya buga wa lega zai ga dan hila ku da nifaso e ba ji jima'i biya nan zagin nan nifaso wa zuwa ni kashi to dole ku fashi ba ne bugun wajen liya ba wani da wannan wa qawlu jumhuru bil ba na ga ya ga jumhuru li'an al karahata hukmun shar'iyyun ya bani a gaga a yan ne makaru an ya kazabo hukumcin shari'u ya tajila dalilin shar'i inda bukatan dalilin shari'a na wala ya tafi ya mas'alati cewa ma zakara wal imam ahmad mas'alan nan adda ganda ci dawa in ga le gane imam muhammad tuye an usman ibn abdul as da ba usman ibn abdul as annaha atatu qabla ana atatu qabla al-arba'in ko ke in ke inu biya buka fa qala faƙala ja ga inu ga la taqrabi ni la tubamma wa za la ya karaha ko na ula karatuwa ya na kada ya kuni minu ala sabili iti ya ce unji wajen unji na je wajen ti da sai fasa ni ji tuntun ko wa min wuta khawfa min anna lam tatayaqqanu tuhur ya e boye wasu na koyi min lade kini wa aliyana ne amin an yataharraku dam bi hasbi sabab al jima'a. ko yabo ga bai ga waji jima'a yo suku ya ga na fini bane ke da aka yi A aw li gairi zalika min al ko sabin da ne jin na jana wallahu a'lam na'am eh, eh. good ẹnẹ́dẹ́gbọ́n ayílagá bá haila ti be dajin haila gun yiri o amma nifasi ga ba nifasu ti be ye daji mai da cin liba shi nifasu gudu to suka wuji nifata yin mafara da cin liba gwaji gani aku nifasi ga ba wunci be daji nifasa ba fo ni fugba wunci ye daji wọ́n lè mú ọ̀tìlẹ̀ àgọ́gọ́ kí o nifasu nífàásì gúrì tọ̀sán àmọ́ mi sáré gbá nífàásì náà bá ń tàbí ẹ̀fọ́ gbó ogó fógbó èjì lọ́ṣọ́gbó tààtì wọn náà yau ji gani ako ajen man na shiga nifas guyi riyo nan yau ji ganewa amma dai man na shiga no abeke kaku ne ja wuce bai ya ciye da nan nga ji daidai bai lokaci na yin zagin na daya laji haila ne haila ga a tiritiyan wucin na amma ba ne ga daganci na su ku suku kaku ne ga yi nifasin na ba na gap na ta da nan yin zagin na ji sallon gáàpù lẹ́nà títà àti dáhùnsúgún nígbà tí da fi àzùn yún èjì ànẹ́tì bí àsọ fèsì gbòòrò àti ẹlẹ́gẹ́ ní fásitì ìtọ̀sán mọ́sá bẹ́ẹ̀ hàǹbẹ̀lì yáṣì àgá àzùn nánú fẹ́tà àti dáhùnsúgún wọn àti ẹ̀dú yẹ ga. ẹ̀gbọ́n náà wọ́n ìdẹ̀ ní fásitì ńgá ẹgbẹ̀tẹ́ ní àgá àhà ẹni bí àyè jìun yóò tẹ́kùlá láà nafsan ebogo sokwa e, e, e, sokwa wonza ngundu ibada yiri nizu guba so bi majiki ya eh? so bi ma repeat repeat ya ya mafari manyinya ya eh? ene kyari na gado gadon ko ji gane uku wallahu alam so subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk